muna son mu samu me yake nufi da garu to garu abu ne mai tarihi abin da ake ce ma garu katanga ce wadda ta kewaye zandar ita ce ake ce ma garu eh, sultan tanimun shi ya gina wannan katangar an yi ta dangance da kare mutane da dukiyarsu wanda duk manyan gari na dauloli su kano su kazaure su gumal su kukawa sakkwato duka suna da katanga da ta kewaye babban birni haka ita ma zandar tana da wannan katanga shine ake ce ma garu Suno ne su wannan garu garu ɗaya ne ai tsawon shi inda zaka meke shi zai kama kilo shida wanda ya kewaye zandar ainihin tarihin yadda yake lokacin da mai suleiman ya maido kamar babban gari ya zama na an kauro kwata-kwata an wasa wace wace su ci su dutsen kura dukkan wannan garirrika inda masarautu suka zauna da ya kauro zindir shi mai suleiman kenan sarki Suleiman baban Tanimun da Ibrahim da ya kauro sai ya yi rami handak a yana cakin handak ka yi kata rami kewaye babban birnin shi kuma sai ita itace. Ƙungiyar ku tana kula da kare duka abin da ya shafi kayan tarihi da na ma al'adu da nan da magaram. Mun ga kuma kun yi ayyuka da yawa abin da ya shafi duka abubuwan tarihi a nan na da magaram. A yaushe ne su wannan garuƙin su ma za samu a medu kamar medu su. To shi garu abu ne wajen kilo shidda ke akwai kilo shidda kaga da wahala mutane duk sun yi gine-gine a sama amma zaka gani akwai inda zaka ga tudun ƙasa har yanzu kaga tudun ƙasa in ka zo ka wannan sai je ta birni barma Mustapha ta kama in ka je ka zaka haushi tudun ƙasa daga ka je ka hau ka san akwai wani abu kuma ka san da garin katon abu ne saboda tudu ne wa ne telam kamar hawan ka su haka zaka hau gan gangarawa aiki ne mu bakin abin da muka yi da masu kama mun yan jamus mun tambaya kowa guda bakwai muke so a tada ba mu ci galaba ba suka ce a bakwai su sun dauke ɗaya mu zaɓa sai muka ɗauki ta ɗan ladi saboda ka san abu ne wanda yake buƙatar kuɗi jiya tunda mutane sun yi gine-gine watakila ya yi aiki babba da mai ri da gidan sarkin yadda za a yi a bada.